صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على bismillahirrahmanirrahim rahim masu saurare assalamu alaikum radio biyoyi tehran kuka kamo a shirinsa na dare na yau litinin muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to gajeren shirye-shiryen da muke dauke da su a halin yanzu inda za mu fara da labaran duniya da kuma shirye-shiryen da suke tafe irin su shirin na ko kunsan afirka a yau muryoyin masu saurare dokokin zamantakewa da kuma shirin duniyarmu a yau ta waɗannan dai su ne shirye-shiryen da daidan Allah za ku ji a cikin shirin namu na yanzu inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Litinin 4 ga watan Janairu na shekara ta 2021 wanda ya daidai da ashirin ga watan jumada ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 448 da suka gabata a rana irin ta yau wata hudu ga watan janairu na shekara ta 1573 papa roma grigori na uku a kasar roma na lokacin ya kira taron sarakunan kasashen turai karo na goma sha biyar a taron da ya papa roma ya bukaci shugabannin kasashen turai da su cire hannunsu daga naɗe-naɗen shugabancin coci-coci a kasashen yankin musamman ma dai naɗin mukamai na fafaroma da kuma manyan shugabannin coci sai dai shugabannin ba su amince da haka ba wanda hakan na ya jawo yaƙe-yaƙe masu yawa tsakanin fafaroma da kuma sarakunan ƙasashen turai masu ware ko kun san cewa shekaru 60 da sa gabata a rana irin ta yau wato hudu ga watan janairun shekara ta 1961 aka gudanar da babban taron siyasa na wasu kasashen afirka a birnin darul baiza na kasar morocco kasashen da suka halarci zaman taron da sun hada da algeria ghana guinea mali morocco syria yaman da kuma masar manufar taron dai ita ce tattauna batun samar da rundunar soji ta bai daya na waɗannan kasashe da salo iri daya na kungiyar nato har walayo kuma a samar da kasuwanci mai tsari guda da kuma tsarin siyasa na bai daya sai dai saɓani da ke tsakanin waɗannan kasashe ya sa manufarsu bata tabbata ba. masu saurari ko kun san cewa shekaru 658 da suka gabata a ranar irin ta muhammad bin jamaluddin maki al-Amali, wanda ya fi shahara da shahidul awwal ya yi shahada an haifi Amali a shekara ta 734 hijira kamariya a yankin jabal amil na kudancin kasar labanan yayin sa malaman addini ne don haka ya sami kyakkyawar tarbiyya a su sannan kuma ya shiga neman karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka hada da sheikh al-mufid bayan karatu mai zurfi da ya yi ya kuma shiga karantarwa da kuma yin wallafe-wallafe na littafai da ƙarshe dai shekul amuli yana ɗan shekara 52 a duniya makiyansa suka haɗa shi da hukumomi na lokacin su kashe shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa da kuma mahankarsa da ta saba ta su da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 464 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi sadarar dini muhammad bin ibrahim shirazi wanda aka fi sanin sa da mulla sadara ko kuma sadarul muta'allihin a birnin shiraz na kasar iran malla sadara babban malamin addini ne kuma masanin ilimin falsafa da irfani da farko ya fara karatu a gaban manyan malamai da sa. sannan bayan da aka maida cibiyar ilimi zuwa birnin isfahan daga kasbin ya koma can tare da malamansa malla Sadara ne ya kafa makarantar ilimin falsafa ta hikimatul muta'aliya kuma ya bayyana ra'ayinsa na yadda addini yake tafiya tare da hankali da kuma ilimin falsafa da irfani a cikin shaharar littafinsa mai suna asfarul arba bayan wani littafi kuma ya rubuta wasu manyan littafai da yawan su ya kai guda arba'in. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

to madalla bayan shirin ko kun san yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda tahir amin raji zai karanto ga labaran duniyan da farko ga kanansu. a iran an fara marhala ta biyu na gwajin allurar rigakafin cutar corona an fara aikin gasa sinadarin uranium zuwa kashi 20 cikin 100 a cibiyan fordo a kasar falastinu kuma ma'aikatar kiwon lafiya ta nuna damuwarta da yaduwar cutar corona a gidajen yarin hamci kasar isra'ila yanzu kuma ga cikakkun labaran an fara marhala ta biyu na gwajin allurar rigakafin cutar corona a nan ƙasar iran a safiyar yau litinin majiyar murar jami'ar musulunci ta iran ta nakalto hamid hussaini shugaban cibiyar gwaje-gwaje na asibitin koyarwa na jami'ar tehran yana faɗar haka Husaini ya kara da cewa gwajin marhala ta farko ta fitar da sakamako mai kyau inda dukkan 'yan sa kai wa'anda aka yi wa alluran suke cikin ƙoshin lafiya. Labarin ya kara da cewa za a kammala aikin gwaje-gwajen ne a cikin watanni biyu kuma za a yi wa mutane 53 alluran a marhaloli daban-daban a cikin wannan lokacin. Allurar rigakafin cutar ta corona mai suna Coviran Barakat ya shiga marhala ta gwaji kan mutane ne a ranar 29 ga watan Disamban da ya gabata. Kakakin fadar shugaban ƙasa a nan Iran ya ba da sanarwar cewa an fara gasa sinadarin uranium zuwa kashi 20 cikin 100 a cibiyar makamashin nukiliya ta Fordo da ke kudancin Tehran. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ali rabi'i yana fadar haka safiyar yau litinin ya kuma kara da cewa an fara aikin ne tare da umarnin shugaban kasa don yin aiki da ƙudurin majalisar dokokin kasar wanda ya buƙaci hakan a matsayin matakin da kasar take ɗauka don ganin an ɗauke mata takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata rabi'i ya kara da cewa a yau litinin ne za a fara samun sinadarin uranium wanda aka gasa zuwa kashi ashirin cikin ɗari kuma an fara aikin ne bayan an sanar da hukumar makamashi ta duniya wato iaea e da kuma gabatar mata yadda tsarin gasawar za ta kasance iran ta yi amfani da na'urorin ir-6 uf-6 da kuma ir-2 a wa'annan ayyuka ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinawa ta bayyana damuwarta da yadda cutar corona take yaduwa a cikin gidajen yarin harmce kasar isra'ila musamman a gidajen yarin da ba za a iya bada tazara a tsakanin fursunoni ba tashar talabijin ta press tv a nan teran ta nakalto mai alkhaila ministan kiwon lafiya ta falasɗinawa tana faɗar haka a jiya lahadi alkhaila ta kara da cewa hukumomin yahudawan isra'ila ba sa kula da kiwon lafiyan fursunonin falasinawa wanda suke tsare da su a yankunansu da suke mamaye da su don haka akwai yiwuwan cutar ta yadu da gaggawa a tsakaninsu a nan gaba daga ƙarshe ministan ta ce za ta ɗora wa hukumomin harfi kasar isra'ila duk abin da ya sami falasɗinawa saboda halin ko in kula da suke nunawa duk tare da gargaɗin da ma'aikatar da kuma wasu cibiyoyin kiwon lafiya suke yi dangane da wannan lamarin masu sauraro labaran duniya suna zo muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin ruwa na jumhuriyar musulunci ta iran sun tsaida wani jirgin ruwan daukar kaya mallakin gwamnatin koriya ta kudu a tekun farisa bayan da jirgin ya saba wa dokokin tsaftar tekuna majiyar murar jumhuriyar musulunci ta iran ta nakalto sashen watsa labarai na rundunar sojojin ruwa ta ƙasar iran mai suna zulfikar tana faɗar haka a yau litinin majiyar ta kara da cewa jirgin ruwan mai suna hankook chemi ya fito ne daga tashar jiragen ruwa ta jubail da ke ƙasar saudiya dauke da sinadaran man fetur mai nauyin ton 7,200 kuma dauke da tutar ƙasar koriya ta kudu labarin ya kara da cewa sau da dama jirgin ruwan ya karya dokokin kiyaye tsabtar tekuna a tekun farisa wanda ya tilastawa dakarun na ƙasar iran ɗaukar wannan matakin da ƙarshe labarin ya kara da cewa ma'aikatan jirgin sun hada da 'yan ƙasashen koriya ta kudu myanmar da kuma vietnam a halin yanzu dai ana shirin gabatar da su a gaban kotu a nan ƙasar iran Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Nasarawa United ta lalasa ƙungiyar Headland ta babban birnin tarayya Abuja da biyu da ɗaya a gasar ƙwararrun 'yan ƙwallon ƙafa na Najeriya a birnin Owerri a jiya Lahadi. Jaridar Premium Times ta Najeriya ta bayyana cewa Ohane Chum da Hassan ne suka ciwa a Nasarawa United ƙwallo guda-guda a rabin farko da na biyu. Har ila yau ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Headland ta rama kwallo guda a minti na 63 a lokacin da Shetrack Ogali ya saka kwallo a ragar Nasarawa United a rabi na biyu daga nan sun kasa ramawa har lokaci masu halinsa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniyan kenan kuka saurara tare da tahir amin masu rai kada ku shafa kuna tare ne da radio BOH na nan birnin Tehran. To yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka rage mana inda za mu fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi dangane da wasu daga cikin batutuwa da suka ja hankula kana kuma ko kuma suke cigaba da jan hankula din ma a nahiyar tamu ta Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya. To ko shaka babu daga cikin batutuwan da suka ja hankula a shekarar da ta gabata ta 2020 kuma har ya zuwa yanzu ma take ci gaba da jan hankula din a wannan sabuwar shekara din da muke ciki ita ce cutar nan ta COVID-19 ko kuma coronavirus kamar yadda aka fi sani wanda ya zuwa yanzu ta kashe sama da mutane miliyan guda ana magana ma kusan mutane miliyan biyu. Kusa da kuma sabanin hasashe da wasu suka yi na cewa cutar za ta fi illa da kuma kashe mutane a nahiyar mu ta Afirka. saboda wasu dalilai da suke gani sai gashi kuma an sami akasin hakan alhamdulillahi wato ana zaton wuta a makera sai aka samu a masaka lamarin da har wasu da suka yi kaurin suna cikin lamarin wannan cuta ta bayar din suka ce hakan ta ba su mamaki to wannan batu dai shine abinda shirin namu zai dubi a kansa don jin a shin wani dalili ne na faruwar haka din don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin namu zai kasance wanda ni Muhammad Awal Bauchi zan gabatar muku da shi. to masu saurari mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin a wannan sabuwar shekarar da muka shiga dai batun cutar nan ta covid-19 ko kuma coronavirus na daga cikin batutuwan da suke ci gaba da daukan hankula kuma ake gana su gaba da daukan hankula din har zuwa wani lokacin da muke fatan Allah zai kawo karshen wannan cuta din bisa la'akari cewa dai ya zuwa yanzu cutar ta kashe mutane kusan miliyan biyu a duk faɗin duniya tun lokacin da ta fara a farko farkon shekarar da ta gabata ta ashirin. to da kuma sabanin hasashen da ake yi a farko-farkon shekarar na cewa cutar za ta fi illa ga al'ummomin kasashen afirka watakila sakamakon matsaloli da ake fuskanta a nahiyar tamu da suka hada da batun talauci wato karancin kayayyakin kula da kiwon lafiya sakaci na gwamnatoci da kuma al'ummomin nahiyar afirka da dai sauran irin waɗannan batutuwa waɗanda ake tunanin cewa waɗanda za su taimaka wurin cewa cuta ɗin ta fi yaduwa ko kuma ta fi yin lahani wa al'ummomi a can kusa da kuma cikin ikon Allah sai aka sami akasin hakan sabanin hakan ta yadda cutar ta fi illa wa wasu kasashe da ake zaton ba za su fuskanci irin waɗannan matsaloli ba wato kasashen da ma suka ce suka fi samun ci gaba a duniya din sai zamanto cutar ta fi musu illa bisa ƙididdigan da wato cibiyoyi daban-daban na lafiya suke nunawa da kuma irin ƙididdigan da kuma irin rahotannin da su kansu gwamnatin irin waɗannan kasashe suke nunawa a ɗaya daga cikin mutanen da wannan watakila wannan batu ya ba su mamaki shine hamsakin attajirin nan bill gates wanda ya ce har ya zuwa yanzu an kasa tattara gamsassun bayanai za su fayyace dalilan da suka hana annoba cutar ta coronavirus ko kuma covid-19 ta tabka barna a nahiyar mota afirka wato abin ya juya ga ya koma ga wasu nahiya din ta daban don ko idan muka duba da muka cewa farko farkon shekara ta 2020 din da shi wannan shi misa Bill Gates din yayi wannan gargarin cewa Afirka din za ta iya zama nahiyar da annobar corona za ta fi wa barna sannan kuma hukumar lafiya ta duniya ma dai ta bayyana irin waɗannan abubuwa din amma kuma sai ga bayan shafe shekara guda da barkewar cutar kawai ya zuwa yanzu dai adadin waɗanda cutar ta kashe a nahiyar tamu ta Afirka da kuma wato samun kuma da mata kama su hakika ne sai ya yi ƙasa matuƙa idan aka kwatanta da ta'adin da ta yi a wasu ƙasashe kamar irin su amurka da kuma nahiyar turai alƙaluma da cibiyoyi suka fita na lafiya a babanan sun nuna cewa adadin mutanen da cutar corona ta hallaka a amurka nesa ba kusa ba ya zarta irin waɗanda aka kwatanta abin da ya faru wato waɗanda ta hallaka din da kuma cutarwa a nahiyar tamu ta afirka a halin yanzu dai a yanda ƙididdigan ta nuna cewa kusan kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da saba'in da cutar ta corona ta kashe wanda kuma a amurka kaɗai kawai sun ɗara mutane dubu ɗari uku da wani abu yayin da kuma a nahiyar tamu ta afirka idan a kwatanta ga baki ɗaya a jumla a mutanen da cutar ta kashe ba su wuce mutane dubu sittin da ɗaya da wani abu ba kusan mutane dubu sittin da biyu misali to don tattauna nan batun a wannan karan ma muna tare da dr bukar grema wani ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke kanon dabo a najeriya a to dokta barka da sake saduwa a wannan shiri namu e to dokta muna magana kan cewa tun da fari dai masana da kuma cibiyoyin lafiya sun bayyana fargabansu ainun kan irin barnar da cutar na ta covid-19 za ta iya yi wa nahiyar mu ta afirka saboda matsaloli daban-daban da na ambata a farkon shirin amma kuma sai ga shi kamar yadda ake cewa wai ana zaton wuta a makera sai aka samu a masaka ta yadda har ya wato abin da sai zama a afirka din ba a sami irin waɗannan barna da ake zaton cewa cutar za ta yi ba har ma kamar yadda na bayyana a hamshakin dan kasuwan nan bill gates wanda ya shigo cikin lamuran nan na covid-19 kuma da zage-zagen da ake masa yake cewa shagagar ma gano dalilin da ya sanya cutar bata cutar da afirkawa din ba kamar yadda ake gani a ganin ka menene dalilin haka to a hasashe na shi yana hasashe ne a nashi na dan adam kuma yana da iko ya yi dace hasashen amma abin da ya yi ko sai ya juya kuma su ni a nawa lissafin gani nake wannan baro da ya fito zai fi tsanani gun da suke da mugun sanyi da kankara wanda su lokacin zafin su ba su da yawa na farko kenan kuma shi bilkir ya manta da kowane dan adam da aka yi shi a yanayin da aka yi shi akwai halittarsa daban wanda su duka har yanzu bincike ko bai nuna ba ko ya nuna ai kowa da iya garkuwan da Allah ya musu a kasashen su sai kaga cewa Europe suna da yawa ko a Europe ma akwai gun da zaka ga su nasu bai tsanani ba sai a zabe wani Italy ko Spain kaga nasu ya yi tsanani amma ka je greece ko ka je wani waje sai ga kuma tsananin bai kai haka ba ko ka je mace-macen da ake yi a germany sai ga bai kai mace-macen da ake yi a italy da spain ba ka gani ko da cikin america gwamna ya tsanani za ga wani state ya tsanani wani state da ya tsanani ba to haka kuma ka ballanta na ka fita daga gaba daya yanayin su ka dawo yanayin afirka wanda mu yanayin mu daban inda sauro yake cizon mu su baya cizon su inda muke wani abu muke shan ruwa gurbatacce su zauna lafiya su sun sha ba su zauna lafiya ba su tunanin wannan ba to haka ma ita cutar ma in ta zo mai yiwuwa mu ba za ta mana illa kamar yadda muke musu a can ba wani kila muna da wani garkuwa da sai an zo nan gaba an yi bayani an ɗauki a bayanan mutane kuma an je laboratory an yi rita sai a gano cewa shi muna da wani sinadari a jikinmu da yake da mu kariya da koda ya zo wasa ɗin ba zai yadu kamar da yake yaduwa da su ba kuma ko an kamu da shi din sai ka ga masu kamuwa din yanzu yanzu sun dan yi shi kuma sun warke dan zaka ga gidaje yanzu za ka duba akwai yawa wanda ba musu test nan ba amma in ka bi gidaje gidaje yanzu a kasan Najeriya ɗin nan sai ka ji mutum ya ce maka ya yi tsananin ciwon abin na ciwon jiki ya yi tsananin mura baya jin karshe zuwa kwana uku kwana hudu sai ka ga ya warke amma ka ga baka je an kinsu din ba to amma kuma ai da ba mu da wannan sai ga mutum ya mura mai tsanani ya kwanta a gida kuma ya warke to sai ka tunanin cewa duk mutanen nan fa suna kamuwa da wannan covid din ne amma ba haikis ba an tabbatar da covid ba kuma sun warke kuma akwai da yawa da an yi testin covid din ma kuma ga covid din ya nuna positive amma kuma a gidajen su shikenan kuma sun zauna sun warke to kaga yanayi daban-daban sai sun shi daban kuma abin da hali ya nuna kuma daban ba mamaki muna da wani kariya da yake kare mu ko ba mamaki yanayin zaman mu ko yanayin weda mu sun rana da muke da shi da kuma su shugabi da muke da shi shi ma wani kariya ne. A to bayan waɗannan bayanai da kai zuwa yanzu kuma wani batun da ya sake kullowa shine batun kullar wani nau'i na wannan cuta ta COVID-19 da aka fara samu a wasu kasashe musamman a Burtaniya. Ah, wanda kuma ake ta ganin cewa za ta iya cutar da al'ummomi kwarai da gaske eh, kamar tafi na bai haɗin ƙarfi da dai sauransu. A to me za ka yi wani bayani za ka yi mana dangane da batun bullar ita kanta wannan cuta ɗin da kuma dalilin haka ɗin. Sannan kuma wasu matakai ya kamata a ce ƙasashen mu sun ɗauka wurin faɗa da wannan cuta ɗin. To ka san wannan sabon da ya fito na na Ingila wanda suka gano su a Ingila an ce an fara samun su a nan kasar america an ce kuma akwai irin sa a nan south africa abin da zai yiwu shine in kasashen mu na afirka za su dage tabbatar da cewa duk wanda zai zo daga kasan ingila daga kasashen south africa daga europe ma gaba da america a tabbata an yi test kuma a tabbata da ingancin wannan din kamar ya shiga jama'a zai yiwu daman kowace kwayar virus suna da wannan yanayi da an fara yin yinsa to ba za a yi shekara ɗaya ba ko shekara biyu to wannan virus zai canja yanayi kisa in za ka ga a maganin mura da ake tabarwa fulu kasan suna da fulu vaccine na wani allurar kafi na mura to ba ai ko da mura ne wanda take zagayawa a kowane shekara sai ga bayan shekara ɗaya biyu sai sun canza yanayin game da rigakafi din ba a yi sa guda ɗaya da shekara uku biyar a'a sun sa ake ɗaukar santi ko wata wata ko shekara shekara a zauna kowane wata shida a duba kuma to wani virus ne yake yawo na wannan mura sai a gano wani iri ne in ya zama daban da wanda ake da shi sai a canza a zuwa rigakafi to haka shi ma wannan ai kamar kowane mura ne virus ne na kowane mura wanda aka san shi tun da to amma yanayi ne ya canza? ya dawo da wani yanayi har ya zama gaba ɗaya ya duniya to haka ma da yi kamar yanzu ya kusan shekara to shi ne zai canja ita a ah, wannan an fara samun magani a ah, wannan bari in canja yanayi don in shiga cikin jama'a to haka yake to dole a dinga kula a tabbatar da cewa dai mu bai zo mana nan ba. A to daga karshe wannan batu na daga akwai batu rigakafi wanda muka yi kama a shirinmu na da ya gabata mun yi batu dangane da batun rigakafi wanda kuma har zuwa yanzu mutane suna ci gaba da sa shakku akan wannan batu na rigakafi din. A yanda wasu suke cewa a bisa kuma ɗabi'a a bisa doka kamata a ce hukumar nan ta WHO mai kula da lafiya ta duniya ita ce za ta sanar da irin waɗannan fara amfani da waɗannan wato rigakafi din da kuma waɗanda ya kamata amma sai dai zamanto kaman daga duka alamu su kasashe ne fara amfani da wannan rigakafi irin nasu shin haka din ya dace sannan kuma shin ku baki nan kowace kasa ta da irin wannan abun eh to kowace kasa ya kamata ta yi wa al'umma ta bayani kuma kowace kasa ya kamata ta tantance wani iri ne a cikin maganin da su yi shi kuma ya kamata kafin su shigo da shi su samu bayanin wa'annan maganin gaba ɗayan shi kamar kaga wannan rigakafin bari baka misali wanda ake dukkansa baya da za a kai shi nan da nan mun baya yana cikin kankara ba zai lallace to za mu iya kawo shi ina za mu iya bamu abin da ake kiran shi cool chain za mu iya maintaining wannan ya zama yana kankara daga gun da aka ɗauko shi har kafin a zo a wa mutum idan aka samu wani yanayi wannan kankaran ya kare to kaga za a samu za a shiga wahala kenan sai a kawo allurar rigakafi ya zama an ba mutane gurbacecciya su kowace kasa tana da independent da ta ga irin wanda take so amma sai ta samu bayani ta samu bayanai akan kowane alluran da za a shigo da shi a tabbatar cewa eh za a iya kawo shi lokaci kaza za a iya kawo shi da ingancin shi kuma za a iya ba mutane kuma wani mutane ya kamata a fara bawa. Dr. Bukar Girema kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano Dabo a Najeriya kenan. Dr. mun gode kwarai da gaske. Kuma saurare da aka muka kasha kuna zamu gabatar muku guda ta musamman gashi dokta da ya amsa mana tambayoyin mu masu rawa sai wani cikon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da shirin Afirka a yau kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na gaba muryoyin masu saurare. masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka ne ke muku sallama da fatan kuma an shekara lafiya. malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci kuna magana da lawan alhaji abdu agadas niger ra'ayina da nan bada a bisa kan wanga yan ta'adda da take karshe yan kasa ta niger na allah hukunta ku kire su an akwai halin da damu mu sasanta a sasanta da su eh, jiya ma na yi an ce an kashe mutane fiye da mutum ɗari a niger ya allah ka shiryar da su su bar kashe 'ya'yan musulmi assalamu alaikum sunana usman salisu usmani suya daga kano najeriya da fatan an waye gari lafiya allah ya sa wannan shekarar da ta zo mana allah ya ba mu albarkar da ke cikinta ubangiji allah ya ɗaukaka al'ummar musulmi da musulunci baki ɗaya assalamu alaikum sashen hausa na murya da jamhuriyar musulunci ta hiran da fatan kuna cikin koshin lafiya sunana musa hadarin asuba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar nijar kuma a wannan rana na shigo ne domin na yi wa al'ummar duniya baki ɗaya wato barka da ta 2021 ina fatan ubangiji allah ya sada mu da albarkatun da ke cikin wannan shekara haka zalika duk wani sharadin da ke cikin wannan shekara ubangiji Allah ya shiga tsakanin mu da shi haka zalika ko din kan kuma ma'aikatan gidan rediyo VOH kan damar da kuke ba al'umma suna bayyana su a duk inda suke a fadin ƙasashen duniya muna godiya gare ku haka zalika muna mika sakon barka da shiga sabuwar shekara zuwa gare ku da fatan za ku tashi lafiya mai magana Musa Hadirin Asuba ka shine sabko da magaram jamhuriyar Nijar na gode ku tashi lafiya Assalamu alaikum Radio Tehran mai magana Ilyas Yakubu Rikawa ita ga dauki jihar Bauchi zan yi amfani da wannan dama in taya dukkanin al'ummar musulmi na duniya murnar shiga sabuwar shekara ta 2021 da fatan Allah Ubangiji ya nuna mana ƙarshen wannan shekara lafiya kuma ya kawo mana ƙarshen matsaloli na tsaro da muke fama da su a mu Najeriya da ma mu na Afirka. Ina gaida dukkanin al'ummar musulmi mai magana ya kubri Rigawa ita ga ɗau jihar Bauchi. Ai incin kowa ne idan bai gamsu ba da wani mataki ya garzaya kotu to muna goyon bayan duka wata jam'iyya da take tana tunanin wannan sakamako bai zo daidai ba ko ku an yi wani abu da incin jam'iyyoyi ne ko 'yan takara da su kai kara a kotu da fatan dai 'yan siyasa sun yi wannan kira na na mamman bane ya kuba awashe daga tawa ku tashi lafiya to ina ga da kai ne ma kuma zan ja burki a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake hada mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh da ma illahirin waɗanda aka ji su ni hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirin muryoyin masu saurare kina kuka saurara yanzu kuma sai shirinmu na isoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stani rastan na atula Shaid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro kissar mu ta yau ita ce kissar yakin tabuka yaƙi wanda shine yaƙi na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jagoranta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya jagoranta don yaƙar makiyansa a ƙasar Roma an yakin tabuka ne a shekara ta tara bayan hijira kuma manufar yakin ita ce fuskantar romawa waɗanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami labarin cewa sun taru a wani wuri wanda ake kira tabuka da ke yankin sham na lokacin abubuwa da dama sun auku a yakin taboka daga ciki dai akwai batun nada aliyu dan abi talib a matsayin wanda zai kula da madina har zuwa da wasa, sannan akwai batun munafakai wanda suka yi yawa a cikin musulmi a lokacin da farko sun yi suka akan nadin aliyu dan abi talib a wannan matsayin waɗansu daga cikin munafakan sun ƙi zuwa yaƙi tare da gabatar da uzurori daban-daban na rashin zuwan nasu amma akwai muminai waɗanda suke da dalilai na rashin halartar yakin akwai kuma waɗanda suka faɗi gaskiyan abin da ya hana su zuwa allah ya jarabe su ya kuma gafarta musu daga baya akwai kuma waɗanda suke son gina masallaci don raba kan muminai har ila a lokacin dawowarsa daga yakin wanda ba a yi shi ba wasu sun yi kokarin kashe manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani wuri da ya kira akaba manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wasu sabansa sunayen waɗanda suke sun kashe shi a lokacin da farko za mu fara da sunan yakin wato tabuka ko kuma jaishul usur wannan yakin ya sami sunan tabuka ne don a wurin ne aka je yakin amma ba a sami makiyan ba sannan an sanya wa yakin sunan jeshul usur ne don wurin yana da nisa kuma ana cikin tsananin rana da kuma wahala na tafiye-tafiye a lokacin sannan a lokacin itatuwan dabino sun nuna don masu gonakin dabino suna ƙoƙarin girbi ne a lokacin wa'annan da kuma wasu abubuwa da dama za mu yi maganar su a cikin mu ta yakin taboka da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu kafin a fara tanadin yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sami labarin cewa Romawa wato Kiristoci a yankin Sham sun taru a wani wuri wanda ake kira Tabuka don yakarsa don haka ya buƙaci sabansa su fito zuwa yakin don yakarsu malaman tarihi sun bayyana cewa diwanin sunayen waɗanda suka fito yakin Tabuka ya tara sunaye fiye da dubu goma akwai wanda suke son fita yakin amma ba su da abin hawa sun zo waje manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun buƙaci a ba su abin hawa da kuma guzuri sai dai shi ma bai da shi don haka suka juya suna zubar da hawaye don rashin abin hawa a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wa'annan mutane inda yake cewa kuma babu laifi akan wa'anda idan sun je maka domin ka ɗauke su ka ce bani da abin da nake ɗaukar ku akan sa suka juya alhali kuwa idanunsu suna zubar da hawaye domin bakin cikin cewa ba su sami abin da suke ciyarwa ba cikin suratu tauba aya ta 92 zuwa 93 manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi afuwa ga wasu daga cikinsu bayan ya dawo yakin ba tare da ya san gaskiyan uzurin da suka gabatar ba amma daga baya dai Allah ta'ala ya bayyana masa cewa mafi yawan su ƙarya suke kafin ya fita madina dai ya naɗa ali dan abi talib alaihissalam a matsayin wanda zai kula da gari kafin dawowarsa amma munafukai wanda suke son ta da fitina a bayansa sun yi ta maganganu kan hakan inda suke cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bai bar aliyu a madina ba sai don ya zama masa kaya a lokacin da wa'annan kalamai suka shiga kunnen aliyu dan abi talib alaihissalam sai ya garzaya ya sami manzon allah sallallahu alaihi wa tun bai yi nisa ba ya faɗa masa ga abin da munafukai suke faɗa a nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wata magana wacce ta nuna matsayin Ali da Abi Talib alaihi salam mai girma wanda kuma babu wani daga cikin sabansa da ya kai wannan matsayin inda ya faɗi hadisi wanda yake kira hadisin manzila wato yana ce masa shin baka yadda ka kasance matsayinka da ni kamar matsayin Haruna da Musa ba sai dai babu annabi bayana wannan hadisin yana ɗauke da ma'ana mai zurfi wanda duk wanda ya yi tunani zai fahimci cewa babu wani daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kai matsayin Ali da Abi Talib alaihi salam don ya tabbatar masa dukkanin siffofin Annabi Harun alaihi salam in banda annabci sannan wani abin lura shine wa'annan sifofi na annabi harun salam allah ya kawo su a cikin alkur'ani mai girma inda allah yake magana da harshen annabi musa yana cewa ya ce ya ubangiji ka buɗe mani ƙirjina kuma ka sauwaƙe mani al'amarina kuma ka warware mani wani kulli daga harshe na don su fahimci maganata kuma ka sanya mini wani mataimaki daga mutanena haruna dan uwana ka karfafa bayana da shi kuma ka shigar da shi cikin al'amarina domin mu tsarkake ka da yawa kuma mu tuna ka da yawa lallai ne ka kasance mai gani gare mu ya ce lallai an baka roƙon ya musa cikin suratu taha aya ta 25 zuwa 36 masu sauraro a nan zamu dasa sa'a a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya kai mu zamu dora daga inda muka tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa to bayan shirin kasoshin rayuwa yanzu kuma sai shiri na gaba wato shirin na dokokin zamantakewa. zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro ba su manta ba a cikin wannan shiri mukan yi kokari ne da wani fito musu da dokoki waɗanda suke an sun yi aiki da su za su kasance zamantakewarsu tsakaninsu ta yi nagarta kuma sun samu wani abu na zaman lafiya da juna a shirinmu da ya gabata mun karkare wancan shiri ne ta hanyar da muka fito da wasu siffofi na dokoki ko kuma ka'ida ta doka da kuma abin da ya shafi wasu al'amura waɗanda lallai muka fito da muhimmancin dokoki da kuma yin aiki da su a rayuwarmu ta yau da gobe to yau cikin yarda allah za mu shiga kamar yadda muka sha alkawari za mu shiga wani bangare ne na wannan shiri ta yadda za mu bi ƙasashe waɗansu daga cikin ƙasashenmu na afirka musamman ƙasashen da ake da hausawa a cikinsu da yawa domin mu ga dokokin waɗannan ƙasashen da takaitaccen tarihin ƙasar da dokokin da ke cikin ƙasar da waɗansu hanyoyi na tsarin doka da tsarin kotuna a wannan ƙasar da yadda mutum zai bi idan an toye masa haƙƙi ya dawo da haƙƙinsa ta hanyar bin doka ba ta hanyar ɗaukar wasu abubuwa na doka a hannunsa ba to in allah ya so yadda a cikin ci gaba da wannan shiri za mu fara ne da ƙasa ta najeriya musamman kasamtuwar cewa mafi yawa hausawa da muke da su a afirka sun fi yawa a wannan ƙasa ta najeriya bayan insha allah mun kammala da najeriya za mu yi ƙoƙari mu shigo ƙasar Nijar wadda ita ma hausawa da dama suna cikinta bayan wannan za mu shiga insha Allahu kamaru daga nan za mu tafi chadi insha Allahu in muna da lokaci za mu shiga kasar ghana to amma yanzu kamar yadda muka yi ainihin matashiya za mu fara ne da kasar najeriya najeriya bisa yadda al'amura suka tabbatu a cikin tarihi ana kiranta da sunan a turanci the federal republic of nigeria wato ƙasa ce wacce za ka iya cewa wato ƙasa ce wadda za ka iya kiranta da cewa tarayyar ƙasar najeriya wannan ƙasa ƙasa ce mai zaman kanta kuma tana nan a ainihin yammacin afirka ko kuma afirka ta yamma sannan ta yi iyaka da ƙasar Nijar ta ɓangaren arewa ta ɓangaren wato arewa maso gabas kuwa ta yi iyaka ne da ƙasar kamaru sannan a'a wannan ƙasa ta najeriya za ka iya cewa ta yi iyaka ne da ƙasar niger ta ɓangaren arewa sannan ta yi iyaka da ƙasar chadi ta ɓangaren arewa maso gabas sannan kuma ta zo ta yi iyaka da ƙasar kamaru ta ɓangaren gabas ta kuma yi iyaka da ƙasar benin ta ɓangaren yamma amma ta ɓangaren kudu kuwa ta yi iyaka ne da kogin gini wanda ke cikin tekun atlanta wannan ƙasa ta tarayyar najeriya ɗauke take da jihohi guda 36 sannan kuma akwai abuja a matsayin ita ce babban birnin ainihin wannan ƙasa ta najeriya wani ƙididdiga da aka yi a lokacin shugabancin olusegun obasanjo ya tabbatar da cewa jihar kano ita ce ta tattare mutane mafiya yawa a cikin wannan ƙasa ta najeriya wannan ƙasa ta najeriya za a iya cewa ita ce mai ɗauke da mafi yawan jama'a a nahiyar afirka baki ɗaya kamar yadda ƙididdiga ta tabbatar najeriya wato gida ne mai ɗauke da ƙabilu daban-daban da kuma sarakuna da tsari na mulki daban-daban wanda yake tattare a cikin wannan ƙasa tun kafin shigar 'yan mulkin mallaka wannan ƙasa ta najeriya wannan ƙasa ta najeriya an tabbatar da cewa an samar da ita ne a yanayinta na wannan lokaci da ake gani a wani lokaci da 'yan mulkin mallaka na birtaniya suka shigo a shekara ta ko kuma a karni na goma sha tara wannan karni na goma sha tara a wannan lokaci ne najeriya ta ɗauki wannan yanayi na irin yadda take a wannan lokaci wanda wannan kuma ya tabbatu ne a wannan lokaci da aka haɗe wato kamar za ka iya cewa kudanci da kuma arewacin najeriya a shekara ta 1914 aikin da wani ɗan ƙasar birtaniya yi ya yi mai suna aikin da wani wato ɗan birtaniya ya yi mai suna lord logan kasar birtaniya ita ce ta sanya tsari na mulki da kuma wasu tsare-tsare na dokoki a wannan ƙasa ta najeriya bayan da suke mulken ƙasan ta najeriya amma ta hanyar wato zaka iya cewa sarakuna da masu mulki na ƙasar. wanda wannan shine ake kira da indirect rule najeriya ta samu 'yancin kanta daga hannun birtaniya ne a shekara ta wato 1960 wato a wata na oktoba ɗaya ga wannan wata na oktoba Najeriya ta yi fama da yakin basasa daga shekara ta 1967 har zuwa shekara ta 1970. Bayan wannan lokaci ne aka samu wani tsari na demokuraɗiyya ta yadda waɗansu lokuta aka samu shugabanni waɗanda aka zaɓe su a ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya wasu lokuta kuma aka samu shugabanni na mulkin soja waɗanda suka yi juyin mulki suka kasance sun ɗauki ainihin ragama tafiyar da al'umma a hannunsu amma abin da yake tabbatacce shine cewa a zaben da aka yi tun na shekara ta 1999 to tun daga wannan lokaci ne za a iya cewa tsari na demokradiyya ya tabbatu ya samu zama a wannan ƙasa ta najeriya to kuma za a iya cewa a shekara ta 2015 da aka yi zaɓe na shugaban ƙasa shine wani lokaci wanda za ka iya cewa aka taɓa kayar da wani shugaba mai ci a cikin zaɓe a wannan tsari na demokuraɗiyar najeriya najeriya ɗauke take da ƙabilu daban-daban waɗanda suka kasance har sun kai wajen ƙabila 250 waɗanda kuma suke ɗauke da yare kusan 500 daban-daban to abin da ke tabbatai kurin shine cewa akwai ƙabilu guda uku waɗanda su ne suka fi girma kuma su ne suka fi sanuwa a cikin wannan ƙasa ta najeriya waɗannan ƙabilu kuwa sun hada da hausa fulani waɗanda suke arewa sai kuma yoruba wato yarabawa kenan waɗanda suke ainihin yamma sannan kuma muna da ibo waɗanda suke gabashin wannan ƙasa ta najeriya yaren da yake karɓaɓɓe waɗanda a hukumance ake amfani da shi shine yaren turanci wato english najeriya ɗauke take da mabambantan addinai akwai musulmai waɗanda za ka iya cewa su ne kusan kashi akwai musulmai waɗanda za ka iya cewa su suka kasance wajen kashi 55 zuwa 60 daga cikin gaba ɗaya mutanen najeriya sai kuma kirista waɗanda su ma suna da yawa a cikin wannan ƙasa ta najeriya haka kuma akwai 'yan ƙananan addinai na waɗansu za ka iya cewa addinai ne waɗanda ba manya-manya ba waɗanda za ka iya cewa addinai ne na cikin gida da waɗansu suke bi tsarin mulki na ƙasar najeriya ya ba wa dukkan wani ɗan ƙasa 'yanci wajen zaben addinin da ya masa najeriya ita ce ƙasa wacce tafi dukkan wasu ƙasashe na afirka yawan jama'a domin a bisa ƙididdiga yadda ta tabbatar zuwa wato shekara ta 2019 an tabbatar da cewa najeriya ɗauke take da jama'a har miliyan 206 kuma ita ce ƙasa ta uku a duniya da take ɗauke da yawan samari a cikinta bayan india da china domin kuwa an tabbatar da cewa wato kamar kusan rabin mutanen da ke zaune a wannan ƙasa ta najeriya suna ɗauke ne da shekaru waɗanda suke ƙasa da goma sha takwas tattalin arzikin wannan ƙasa ta najeriya shine mafi girma dangane da sauran ƙasashe na afirka kuma a duniya wannan arziki tattalin arzikin najeriya shine na 24 najeriya tana daga cikin wato ƙasashe waɗanda suka samar da wata ƙungiya ta tarayyar afirka wadda a wancan lokaci ake kiranta da african union sannan kuma tana daga cikin memba ce ta wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da kamar kenan majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasashe waɗanda suke renon ingila da kuma ecowas da kuma ƙasashe waɗanda suke masu arzikin man fetur duk najeriya na daga cikin mambobi a cikin waɗannan ainihin ƙungiyoyi to a takaice wannan shine wani tarihi ko kuma wani tsokaci ko kuma wani duba da muka yi zuwa ƙasar najeriya a dunkule domin daga nan kuma za mu faɗa ne cikin ainihin yanayi na dokoki a ƙasar najeriya da tsarin ainihin doka yadda take a najeriya amma saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha allahu za mu dora daga inda muka tsaya sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad kamadala bayan shirin dokokin zamantakewa sai kuma yanzu shirinmu na karshe a daren ne wato shirin na duniyarmu a yau duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da a cikin sa mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita a kansu da ma jin mahangar masana a wasu lokutan. A yau ma shirin namu zai dubi ne akan batun cikar shekara guda da kisan gilla da amurka ta yi wa babban kwamandan sojan kasar iran kasim suleimani da kuma mataimakin babban kwamandan dakarun sa kai na kasar iraki hashidi sha'abi wato abu mahadi almuhandis wanda halin yanzu ake ci gaba da gudanar da taruka na tunawa da zagayowar shahadarsu wanda dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurare za a biyo musanna a hankali a cikin shirin. janairun shekara ta 2020 ne dai gwamnatin kasar amurka bisa umarnin shugaban kasar amurka wanda wa'adinsa ke karewa donald trump ma'aikatar harkokin tsaron kasar amurka pentagon ta aiwatar da kisan gilla a kan janar kasim sulemani da kuma abu mahdi almuhandas a cikin kasar iraki wannan kisan gilla dai ya zo ne banda shugaban kasar ta amurka da kansa ya buƙaci hukumomin ma'aikatar tsaro ta pentagon ta kasar amurka da su aiwatar da wannan kisan gilla kamar dai yadda ma'aikatar tsaron ta amurka pentagon ta sanar kasim suleimani ya iso kasar iraki ne bayan wata ziyara da ya kai kasar labanan inda ya gana da babban sakataren kungiyar hezbollah da hassan nasrallah daga nan kuma ya wuce zuwa birnin damascus na kasar syria bayanan kuma ya iso birnin bagdaza na kasar iraki wanda kuma 'yan dakikoki da isowarsa kasar iraki ne aka aiwatar da wannan kisan gilla lokacin da yake tare da abu mahdi almuhandis mataimakin babban kwamandar rundunar sa kai ta al'ummar kasar iraki wato hashi da sha'abi tare da mutane takwas da suke tsaron lafiyar su waɗanda suke tare da su a wannan lokaci wanda kuma dukkaninsu suka yi shahada tare tun daga ranar 1 ga watan janairu na wannan shekara ta 2021 da muke ciki ake gudanar da taruka kasashe daban-daban domin tunawa da kasin sulemani da kuma abu mahadi almahandas da kuma waɗanda suka shahada tare da su sakamakon harin da amurka ta kaddamar a kansu an gudanar da irin waɗannan taruka a ƙasashen iran labanan syria iraki da kuma yaman inda aka gabatar da jawabai daban-daban a kasar iran an gudanar da babban taro wanda ya samu halartar manyan jami'an gwamnati da malamai game da wakilan kungiyoyi daban-daban a kasar ta iran bayan kuma a kasar labanan ma kungiyoyi daban-daban da cibiyoyi sun gudanar da irin waɗannan taruka kamar yadda lamarin yake a ƙasashen syria da iraki da kuma yaman a taron da aka gudanar a ƙasar iran shugaban dakarun kudus rashin dakarun irgc na kasar iran ɗin da ke gudanar da ayyukan soji a wajen kasar janar ismail ka'ani ya bayyana cewa kisan kasan sinimani wata alama ce ta gazawa daga amurka domin kuwa abinda amurka ta aiwatar na kisan kasan Sulemani, ya nuna cewa amurka ba za ta iya jurewa fuskantarsa ba sannan kuma janar ka'ani ya tabbatar da cewa ɗaukar fansa kan kisan kasan suleimani wani abu ne wanda babu mukawa a kansa kamar da kuma ya yi ishara da cewa mai yiwa ɗaukar fansa a kan jinin kasan suleimani ya zama daga cikin ƙasar ta amurka ne. kuma wasu daga cikin manyan jagororin kungiyoyin falasɗinawa 'yan gwagwarmaya sun fitar da bayanai daban-daban dangane da kisan kasan sulaimani da abu mahadi almahandas daga sikowa har da jagororin kungiyar gwagwarmaya ta hamas da kuma jihadul islami daga cikin bayanan da babban sakataren kungiyar jihadul islami ziyad nahala ya ya bayyana cewa makaman da falasɗinawa suke amfani da su wajen kare kansu a yankunan zirin gaza dukkaninsu yana daga cikin ayyukan kasan sulemani inda bayyana cewa kasan sulemani shine babban jigon shigar da makamai da waɗanda ake amfani da su wajen mayar da martani ta sama rokoki da ƙungiyoyin kurmai palestina suke amfani da su inda bayyana cewa wannan yana daga cikin ayyukan kasan sulemani wanda kuma shine babban abin da ya sa isra'ila ta ɗora kanan tsana a kansa bagaha kuma wakilin kungiyar jihar islami din a birnin tehran nasar abu sharif ya bayyana janar kasim suleimani da cewa shine ya taka wa kasashen yamma da yahudawa game da 'yan a yankin gabas ta tsakiya birki wajen hana su cimma burinsu kan al'ummar musulmi da na larabawa ya ce ko shakka babu kasim suleimani ya bayar da gudunmawa a bangarori daban-daban ga al'ummomin yankin gabas ta tsakiya ya ce babbar gudunmawar da ya bayar ga al'ummar wannan yanki ko sun sani ko ba su sani ba ita ce hana wa kasashen yammacin turai da yahudawan sahayuniya game da yan koransu a yankin gabas ta tsakiya cimma burinsu a kan wannan yanki da kuma kafa abin da suke kira sabuwar gabas ta tsakiya ya ce baya ga haka kuma al'ummar palestino sun san irin gudunmuwar da ya bayar wajen hana yahudawan sahayuniya cimma su na mamaye yankin zirin gaza inda bai taba gajiyawa ba wajen taimakawa palestinawa 'yan gwagwarmaya da makamai domin su kare kansu da kasarsu su hakanan kuma yakin labanan na shekara ta 2006 shine gishikin nasarar da aka samu akan yahudawa wajen murkushe kaidin su akan al'ummar labanan kamar da kuma ya bayar da gudunmawa wajen kware yahudawan isra'ila a cikin shekara ta 2000 a kasar ta labanan waɗanda suka mamaye kudancin kasar baya ga haka kuma ya ce shine ya taka gagarumin rawa wajen karya lagon 'yan ta'addan takfir a syria da iraki da kuma labanan bayan da amurka da yahudawa da wasu sarakunan larabawa suka soyin amfani da haka domin rusa gwamnatocin da ba su dasawa da su amma kasan sulemani da taimakon allah ya tarwatsa wannan shiri na gungun shaidanu saboda haka matsayinsa yana ɗamfare ne da baiwar da allah ya masa da kuma abin da ya aiwatar a rayuwarsa mai cike da albarka wanda har ƙasa ta naɗe ba za a taɓa mantawa da shi ba shi ma'anarsa ɓangaren babban sakataren kungiyar hezbollah a kasar labanan said hassan nasarallah ya gabatar da wani jawabi dangane da zagayowar wannan rana ta kisan kasim suleimani da kuma abu mahdi almuhandis inda said hassan nasarallah ya da cewa ko shaka babu amurka da isra'ila da kuma saudiya ne suke da hannu kai tsaye wajen kisan waɗannan manyan kwamandoji na gugurmaya da manufofin yahudawa da amurka yankin gabas ta tsakiya. jiya lahadi an gudanar da wani gangami a hukumance a kasar iraki inda miliyoyin mutane suka taru a tsakiyar birnin bagdaza da ma wasu manyan birane da suka hada da basara da kuma najab da karbala domin tunawa da manyan jagoran gugurmaya da amurka ta yawa kisan gilla kasan sulemani da kuma abu mahdi muhandis da sauran waɗanda suke tare da su a wannan gangami dai wasu daga cikin jami'an gwamnatin kasar iraki sun halarci wurin da ma wasu manyan malamai inda babban kwamandan dakarun sa kai na kasar iraƙin fale fayyad ya gabatar da jawabi mai tsawo a wurin inda ya jaddada cewa ku shakka babu al'ummar kasar iraki ba za su taba amincewa da samuwar amurka a cikin ƙasarsu ba inda ya bayyana cewa dole ne amurka ta janye sojojinta waɗanda suke da hannu wajen kashe waɗannan manyan jagorori hakan kuma ya jaddada cewa ƙudurin da majalisar dokokin kasar iraki ta fitar na wajibcin ficewar sojojin amurka yana a kan hanya kuma dole ne a aiwatar da shi kamar yadda 'yan majalisa su suka ba hannu a kansa tun a ƙarshen watan disamban da ya gabata ne dai amurka ta aike da babban jirgin ruwa wanda yake dauke da jiragen yaƙi zuwa yankin gabas ta tsakiya wata alama da ke nuna cewa amurkan tana cikin firgici zaton iran za ta mayar da martani a daidai wani lokaci da ake tunawa da cikar shekara ɗaya da kisan kasan sulemani sakamakon kisan janar kasan suleimani da kuma abu mahadi almuhandis da amurka ta yi wannan ya sanya miliyoyin mutane a yankin gabas ta tsakiya sun koma masu goyon bayan gwagwarmaya da yaƙi da samuwar amurka a cikin yankin gabas ta tsakiya sauraro lokacin da muke da share ga riske mu dole anan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba kafin wannan lokaci nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu saurare da kuma kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da dan Allah a safiyar gobe inda za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni da na gabatar nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu.